فخشعت خوفا من رحيم عادل وبكى الفؤاد العشق حين تضرع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ‘yan uwa masu saurare a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da shirin nan mai suna ƙurrata ainihin mu'mini farin cikin mumini ina maku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau wannan sati za mu ɗora a kan abin da ya shafi kashe-kashen tarbiyya wanda muka fara a wancan sati za mu ɗora cewa tarbiyya dai ta kasu kashi daban-daban shi ɗan adam gangar jikinsa yadda take daban-daban akwai kai akwai ƙafa akwai hannaye akwai zuciya akwai kowane ɓangare kuma kowane da aikinsa sai kowane ɓangare ya yi aikinsa ɗan adam zai amfani to haka nan ma tarbiyya take jikin ɗan adam kashe-kashe ce daban-daban kuma kowace ɓangare ta tarbiyyar sai an bayar da ita sannan ɗan zai zama nagari sannan zai zama sanyin ido ya iyaye ina so ku zama tare da ni wajen fahimtar wannan kashe-kashe domin a yau matsalar da ake samu da dama iyaye sai su ɗau wani ɓangare na tarbiyya su watsar da wani ɓangare sai ka ga ɗan ya zama daban saboda ba a haɗa masa duk waɗannan ɓangarori na tarbiyya ba kamar yadda muka ji ya gabata cewa annabawan Allah sukan damu da ɓangaren imani na 'ya'yansu da ɓangaren addininsu ainihin lukman alaihi salam yakan yi wasiyoyin da ya ma dansa babbar wasiya ta farko da ya ma shine ya kula kare yadda ya haɗa Allah da kowa Allah yake ba mu labari wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wannan aya tana nuna mana wato irin girman laifin shirka Allah ya ba mu labari ka ambata ya Muhammad lokacin da Luqman yake gaya ma ɗansa yanayi masa wa'azi ya ɗan ɗana kada ka haɗa Allah da kowa wajen bauta domin shirka wato ainihin laifi ne mai girma wanda babu wani laifi na saɓan Allah da ya kai girmansa saboda haka in muka duba hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki abdullahi ɗan abbas a kan ainihin abin hawansa yadda suna tafiya yake ba shi abin da ya shafi imani abin da ya shafi aƙida yake cewa ya kula inni u'allimuka kalimatin ihfazillah ya fadka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al ummata law da ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wannan hadisi yana kunshe da tauhidi yana kunshe da cusa ma yaro dogaro daga Allah da kokarin neman na kai da kokarin yadda da imani da Allah da yadda da duk abin da ya same shi Allah ya riga ya rubuta mashi shi wannan hadisi babban jigo ne wanda ya kamata a haddatar da yara a koya masu shi wato ainihin kiyaye Allah duk inda yaro yake tun yana ƙarami an cusa masa ya san Allah kuma ya kiyaye Ubangiji ya kiyaye dokokinsa ya bi shi domin neman samun yardarsa wannan hanyar annabawa kenan da magabata ƙoƙarin ɗora ma cusa ma 'ya'yansu imani muku a yau sai ƙoƙarin cusa masa son duniya daga cikin dangogin tarbiyya da kashe-kashenta malamai suka ce akwai tarbiyya ɓangaren ibada tarbiyya ta ɓangaren ibada mu duba wasiyar da lukman yake ma ɗansa yake cewa ya bunayya a salata ya ɗana ka tsaye da sallah kinan yaro tun yana karami ake umarta shi da da yin sallah hakanan yake cewa a wata ayar Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labari wa amur ahlaka bi salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin wal li takwa ya yan uwa in muka duba cewa a wannan aya ka umarci ahalinka da yin sallah kuma da yin haƙuri akan yin sallah da juriya akan yin ta ba za mu tambaye ka arziki ba Allah subhanahu wa ta'ala ce mu ne za mu azurta ka ƙarshen al'amari kyakkyawa yana ga masu taƙawa yau mu duba ya uwa yau iyaye abin da ya fi suka fi mai da hankali nema ma 'ya'yansu duniya yaro in bai je makaranta ba sai ran mahaifi ya ɓaci ya kila ma ya kai shi ga duka amma in bai je masallaci ba ba abin da ya dame shi in bai tashi ya ji sallar asuba masallaci ba ba abin da ya dami mahaifin wannan ya saba ma abin da annabawa suka nuna mana da abin da wato ainihin musulunci ya koyar hakanan tarbiyya da ɓangaren abin da ya shafi abin da ake ce ma wato tarbiyya akhlaqiyya kyawawan ɗabi'u wanda za a koya ma yaro shi ma wajibi ne mu san wannan a matsayin mu na iyaye saboda haka muka samu wato daga nasoshin alƙur'ani da hadisai in muka ɗauki dai waccan wasiya ta luqman da yake maɗansa yake cewa ya bunayya aqimi salata wa amru bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna allaha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur waqsid fi mashika waghdul min sautika inna ankara al aswati la sautul hamir mu dubi wannan aya abinda ta kunsa na kyawawan ɗabi'u wanda yake nasi ƙarara daga alƙur'ani wanda idan ɗa ya sami waɗannan ya gama samun arzikin duniya da lahira ya zama zama ya gama zama na gari tsaye da sallah marni da kyakkyawa da hani ga mummuna yaro tun yana karami a koya masa wannan in ya ga abu mai kyau ya yi in ya ga wani ma bai bai sa shi ya yi in ya ga mummuna ya nisanta in ya ga wani yana yi ya hana shi sannan haƙuri cusa ma yaro koya masa ɗabi'a ta haƙuri akan duk abin da ya same shi sannan kuma da kada ya rika ɗaga ma mutane kai yana jiji da kai kaga wannan tarbiyya ce mai kyau kada ya rika tafiya a ban ƙasa yana nuna shi wani ne yau sai ka ga uba ya saya ma yaro mota yana hawa yana ƙafafa a unguwa yana ɗaga kai kuma ba ruwan uban ba zai hana shi akan hakan ba hakanan yarinya ba ta gaida wato ainihin ainihin sau'in mahaifiyarta ko kuma sau'in babanta saboda jiji da kai wannan kaga ya saba ma wannan tarbiyya da muka samu a cikin alkur'ani hakanan ainihin mutum kar ya rika tafiya yana daga kai a ban kasa hakanan ya zama ainihin yana magana mai kyau mai taushi ga wanda zai magana da shi wato ainihin ladubban magana kenan ita kanta tana cikin abin da ake koya ma yaro kai ya zama manya na magana yana yi ko kuma ana yi shi ma yana yi ba sauraren juna yana daga cikin dangogin tarbiyya shine tarbiyya ta kula da jikin yaro lallai wannan daidai ne wanda ita muka ce yau wanda suke kiran kansu su ne wayayyu su suka fi ita suka fi kula da ita kaga an kula da yaro cinsa da abincinsa wajen kulawa da lafiyarsa lallai ya yi kyau wannan tufafin da zai sa kulawa da kayan da zai sa da inda zai kwanta duka don ya zama lafiyarsa kalau wannan ya yi amma kuma a haɗa ta da waccan ta farko wanda wannan lokacin kuma akan sami wasu iyayen su kuma ba ruwansu ba su san abin da ɗansu zai ci ba sun haifa sun watsar kamar yadda muka faɗi yana tangaririya a tashoshi na mota yana tangaririya a wuraren cin abinci a wurare na barace-barace wannan shi ma ya saba wajibi ne ainihin ka ciyar da ɗanka ka shayar da shi tunda Allah ya baka shi Allah zai hore maka abin da za ka bashi na abinci da abin sha da tufafi da wurin kwanciya hakanan yana daga cikin dangogin tarbiyya tarbiyya ta koya ma yaro zamantakewa da al'umma ya zai zauna da jama'a ya zai zauna a unguwarsu wannan ya kunshi zaɓa masa abokai na gari zaɓa masa za kai kanka ka zaɓa ma kanka makwabta na gari domin ɗanka ba za ka kulle shi a gida ba dole ya fita ya je ya haɗu da wasu wajen haɗuwarsa da wasu nan to lallai sai a kula in ba haka ba nan zai lalace wannan shine wato tarbiyya ijtima'iyya shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama mathalul jalisi salih wa jalisi su'i ka hamilil miski wa nafiqil kiri fa hamilil miski imma an yi an yuhdhika wa imma an tabta'a min wa ma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhil kiri ma an ba ka wa ma an da rihan habisa. kaga haka wannan annabi ya ba da kyakkyawan misali kyakkyawan aboki kamar wanda yake sai da turare ne in kana tare da shi ko dai ya zama wato ka sami ƙanshi ko kuma ainihin ka sayi turaren ko kuma ainihin wato ainihin ya san maka hakanan wanda yake aboki na gari sadda yaronka ya zama tare da shi to zai zama yana koyan ɗabi'u nasa kyawawa zai zama kamar shi na gari yana zuwa masallaci za shi yana zuwa makaranta za shi yana duk abin da ya dace to haka nan annabi ya kamanta aboki mummuna kamar ainihin mai wanda za shi ji inda ake kira ne wurin mai ziga-zigi ko dai ya sa maka warin hayaƙi ko ya ƙona maka tufafi ko kuma ainihin wato ainihin ka tashi da warin wannan hayaƙin da yake abin nan hakanan wanda ya aboki ɗansa ya je ya haɗu da lalataccen yaro lallai shi ma zai iya samun wannan lalacewan yana shaye-shaye shi ma zai koyi wannan shaye-shayen yana abubuwa na neman mata shi ma zai nema ya ƙi karatu shi ma zai ƙi ya zama lalatacce haka zai zama saboda me masu iya magana cewa suke yi ainihin wato su tsuntsaye suna tsaya zama ne wato ko kuma ainihin suna aukawa ne yadda ko suna tashi irin yadda wurin da suka tashi ma'ana yadda ka ya zama tare da aboki nagari sai ya zama nagari tare da lalataccen aboki shi ma sai ya zama lalatacce saboda haka wajibi ga iyaye a zaɓa ma 'ya'ya abokan zama a zaɓa masu wato society mai kyau saboda haka ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalilu shi mutum yana kan addinin abokinsa ne saboda haka ku kalla ku lura da kyau waye ne zai zama abokinku saboda haka daga cikin kashe-kashen ita tarbiyya wato akwai tarbiyya da ake kiranta ta alimiya tarbiyyar da ta shafi ba ɗa ilimi da kuma tarbiyya ta kare shi daga duk abubuwa na fitina wannan ɓangare muhimmi ne ga iyaye su ainihin kula da shi wajen baiwa 'ya'yansu ilimi na addini ba su ilimi na tarbiyya domin a kawan masu da jahilci a kawan masu da zaman banza a kawan masu da abin da bai dace ba abu na farko in aka dawo ɓangaren ilimi abu na farko da ake ba 'ya'ya shine ilimin alkur'ani su san littafin Allah sannan sai sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai hukunce hukunce sanin yadda za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka saboda yanayin lokaci wannan shiri namu mai albarka abin da muke ta ƙoƙarin nuna ma iyaye su san haƙƙin 'ya'yansu su sauke shi su ba su don 'ya'yansu zama farin ciki a gare su zama ƙurratu ainihin mu'mini su kalle su yi farin ciki kuma in sun mutu sun bar su su yi masu addu'a ita ko addu'a ana samun ta ne daga waladun salihun allazi ya ula! Allah ka ba mu ‘ya'ya na gari Allah ka ba mu ikon sauke wannan nauyi na tarbiyyar ‘ya'yanmu sai haɗuwa ta gaba wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فات حين تورع فخشعت خوفا من رحيم عادل وبكى الفؤاد neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka.